لا يذوقون فيها الموت الا الموته الاولى ووقاهم عذاب الجحيم za su dawama a cikinta ba za su ɗanɗani mutuwa a cikinta ba sai dai mutuwar su ta farko da suka yi a duniya kuma ubangijinsu ya kare su daga azabar wuta